Dan asalin yankin Walam, jihar Tilibiri, Salimu Muni mai shekaru 35 a duniya, tun yana da shekaru shida ya zaɓi sana'ar ƙera muciya domin ɗaukar nauyin iyalinsa. Tun da sanyin safiya yake fita, ya tarar da abokansa a ma'aikatar su da ke a filin Allah Ta'ala a unguwar Lazare. Wani ne ya kawo su da muka gani sai muka ci gaba da yi, muka shiga cikin wannan haraka. Muna yi kaɗan-kaɗan har ya kai yau sai hamdala. Tun bai iya ba har ya kai na iya. Sana'a ce mai riba, don haka ne initially. I did a wanda ribi nan ai furara a rana yana iya kera sama da muciya arba'in bai da wata damuwa wajen sayar da kayayyakinsa domin yana da lokacin zagayawa daga kasuwa zuwa kasuwa cikin gari domin samun mabukata ta hakan yake samun abin biyan ƙananan bukatun iyalinsa. Wallahi akwai alfanu a ciki saboda muna biyan bukatunmu da na iyalanmu muna yawon talla ne muna biya kasuwa kasuwa muna ba da sari. Yarbawa ne muke baiwa sari sannan muna sayarwa dala dala dala babban dala ɗari saboda idan kana aiki kana samun biyan bukatunka to ba wanda zai rena ka daidai faɗuwar rana yake dawowa cikin iyalinsa cikin farin cikin sauke nauyi a matsayinsa na uban iyali tare kuma da nazarin yaya gobe za ta kasancewa